ya wuce ya ta wuce Allah wanda suke da waya muna roƙon su kuma mutum ba zai iya kashe ba su yi tsada a tsarin أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومي بوت رمضان hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam 1432 a wannan masallaci masjid ahalul baiti wa sahaba a wannan lokaci muke yin tafsiri na littafin Allah gwargwadon yadda ya sauwaka a gare mu a jiya mun tsaya aya ta hamsin da biyar to na tasa'in da ainihin wato yau za mu tashi aya ta tasa'in da bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزه من العذاب أن يعمر والله بصير ما يعملون الله تعالى يتقب دبام الأباري دنغني ديهود يتي ولتجدنهم wallahi za ka same su su yahudu a rasan nasi ala hayatin su ne mafi kwaɗayin mutanen duniya kan rayuwa wale na jidan wallahi za ka same su su ne mafi kwaɗayin mutane akan si sun ci gaba da rayuwa a duniya sannan allah ya ce wa minan labina asharakun wasu malamai suka ce wannan wawon ne isti'inafiya wale ta jidannahum lalle wallahi tabbas za ka same su domin ta jidanna an yi taukidin shi da nunu taukid sannan ga lamul ƙasar wanda a ƙa'ida idan fi'ili mudari ya haɗu da nunu taukid yana zama mabnin alal fatihi da haka nan wajen allamu lamul ƙasar تجدن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة ونون التوكيد الثقيلة حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب هم شين ضمير للغائبون مبني على السكون في محل نسب مفعول به أول أحرص شين مفعول به ثاني وهو مضاف الناس مضاف إليه وتمنى ألا نيرنقوا yace wala tajidannahum wallahi za ka same su ne mafi kwaɗayin rayuwa ma'ana mafi son sai sun yi rayuwa mai tsawo a duniya ba sa so su mutu sannan yace wa minal ladina asharaku wasu suka ce wannan wawun din ataf ne akan wancan wasu kuma suka ce a'a wawun isti'nafiya ne idan mun ɗauka cewa wawun ne isti'nafiya to kenan yahudawa sun fi son doguwar rayuwa fiye da kafirai mushrikai domin Allah wani wajen a Qur'ani yakan bambanta tsakanin mushrikai masu littafi da marasa littafi ya ce la wunna fi amwalikum wa anfusakum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina asharaku adan kathira sai bambanta sai yace wa min alladhina asharaku bayan yaya maganan allazina utul kitaba inda aka ba su littafi da haka wasu suka ce su yahudawa sun fi kwaɗayin doguwar rayuwa fiye da ma mushrikai wasu malamai suka ce a'a wa latajidannahum ay latajidannahum ahrasan nas ala hayatin wa min allazina ashraku daga cikin wanda suke mushrikai ne wanda suka dauka ibtida'iyya ce istinafiya ce wawun din akwai allazina ashraku wanda suke mushrikai ne su ma suna son dogon rayuwa ya waddu a haduhun, ɗaya daga cikinsu yana gurin lauyi an ammaru alfa sanatin ina ma da za a raya fi shekara dubu amma a ɗin ya rayu shekara dubu sama da shekara dubu shekaru malala gashin tunkiya? oho komai nisan jifa ƙasa za ta faɗo kuma di yadda dare ya yi sai gari ya waye wannan ƙa'ida ne annabi nuhu ba shekara dubu bai ya yi shekara ɗari tara dubu ba hamsin amma Allah yanzu labari yake ba mu cewa yi wannan shekarun ya wuce walaqad na nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama amma yanzu labari muke karanta annabi nuhu ya zo ya ainihin wato tafi to yawaddu ahaduhum ɗaya daga cikin su yana gurin lauya amma ina ma da za a raya shi alfa sanar shekara dubu ya rayu a duniya ya yi shekara dubu amma idan ya rayu shekara dubu ɗin in alaƙar shi bata gyaru ba tsakanin shi da Allah in azaba yake gudu wa ma huwa bi muzahazihi min al'azabi wannan babu yadda za a yi nisanta shi daga azaban Allah ta'ala sannan Allah ta'ala ya fita wallahu basirun bima ya'malu Allah yana sane da duk abin da bayi suka aikata wancan mutumin da ya zo ya sami wancan bawan Allah ya ce kaman wa'azi yake zan faɗa maka abu guda hudu na farko idan ka san Allah subhanahu wata'ala zai ba da umarni ya ce a yi ka ƙi ya ce a bari ka ƙi bari to ka daina cin arzikin Allah ta'ala sai ce ai ba zai yi ba don ba wani wanda zai ma Allah tsiya da tsagawa da kangarewa sai ya yi nak tukunna ta gyaru Ta sannan sai ma Allah tsara yace na biyu ka daina sabawa Allah a inda yake mallaka shi ne ka saba ma Allah inda yake naka ne kai ka mallaki wajen yace ai ba zai yi ba domin ba shi ya ce da kai da kaya duk mallakan waye shi kuma Allah ya ce lillahi mulku samawati wal ardi mallakar sama da ƙasa ba na kowa bane na Allah ne ce na uku idan za ka saba ma Allah ka shige inda Allah bai san wajen ba bai ganin ka ya ce ai ba zai ba alam tara anna Allah ya alamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi ma yakunu min najwa illa huwa rabi'uhum wala kamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah inna Allah bi kulli shay'in alim وإن jihar bilkauli فإنه يعلم koyi ya قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله سيتي نبؤ ran da ya turo mala'iku ya ce a ɗauke ka ka faɗa wa mala'ikun ba za ka je ba yace ce to wanda yake da wannan abubuwan guda huɗu arzikin da kake ci na shi ne inda ka zauna mallaka shi ne duk abin da ka yi ya sani ran da ya turo ya ce a ɗauke ka duk duniya ba su isa su hana a tafi da kai ba to duk wanda yake da hankali ya kamata ya zamanto ma'aunin shi na zaman rayuwa ya za su zauna da Allah lafiya ko da ku za su saba da duk mutanen duniya don mutanen duniya babu wanda ya mallaki wannan abin a hannun shi don gane da makomarka ba wanda ya mallaki abincinka a hannun shi ko inda kake rayuwa ko kaza ko kaza babu ke shi sa Allah sai ce wallahu basirun bima ya'malu to wannan yana daga cikin abu na ganganci da mafi yawancin mutane suke yi kaga mutum yana kwaɗayin doguwar rayuwa kuma musamman ma a yayin da ya zama to rayuwar ba a gina ta akan yi ma Allah da'a ba wannan ganganci ne ba ɗan ƙarami ba shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da mu cewa idan abu ya yi zafi ya yi ne rayuwar abubuwa suka rikirkice maka ka kasa gane kansu to ga addu'ar da zaka dinga yi wanda wannan addu'a mashhuriya ce ce Allah ina roƙonka in ka san ci gaba da rayuwata shine mafi alheri Allah ka rayar da ni Allah idan kuma ka san in koma zuwa gare ka shine mai fa alheri fiye da rayuwata Allah ina roƙonka ka karɓe ni in koma wajenka kaga yin zuwa ka ba zaɓi Allah subhanahu ala ka ba za'i sai zaɓar maka abin da ya dace da kai wanda kake roƙon shi a kan shi amma babu wani wanda bai dawwama a duniya ko malamai suna cewa da zarar mutum ya riga ya fita daga shekara arba'in da biyar to ya shiga abin da ake kira sununil manaya shekaru na musiba Allah ya faɗa mana matakai na halitta ɗan adam ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al fa inna khalaqnakum min turab ya ku mutanen duniya idan akwai wanda yake kokwanton idan an mutu ba za a tashi ba sai ce ni na halicce ku daga tarbaya takadirin ayan fa inna khalaqna abakum min turab na halicci ku annabi adamu daga A hadisi manzon Allah ya ce mana ayyuhan nasu inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid لا فضل لأربين على أجمين ولا أجمين على أربين ولا أبيد على أسود ولا أسود على أبيد إلا بالتقوى الله كلكم من آدم وآدم خلق من تراب dukkan mu daga annabi adamu muke annabi adamu kuma an halicce shi daga ƙasa ne sai ce fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin wa sannan mu kuma daga digon bani kana mani ka koma jini daga jini ka koma tsoka muduga wannan malamai sun ce idan an ci muduga shine tsokar da za ka iya sawa a baki ka tauna sannan wannan tsokar mukallaka wa gairi mukallaka akwai wacce Allah zai sa a riƙe ta huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha la ilaha illa huwa al hakim sai a riƙe ta har sai ta kai lokacin haihuwa wani ƙirru fil arhami ma na sha'u ila ajalin musamman mu riƙe wannan a mahaifa har zuwa wani lokaci sananne sun ma na kurje kun tifla sannan sai mu fito da ku jarirai sun ma litablagu a shidda ku to daga nan idan mutum ya fito jariri wani zai kai daga samartaka abin da ya wuce samartaka wa minkum man yatawaffa daga cikin ku akwai wanda muke karba dan Allah ya dinga nuna wa mutane aya wani ran da ya zo duniya sai Allah ya kaso shi shi yasa mannan Allah yake mana kuntu na haitukum an ziyaratul quburi fazuruha na hana ku ziyartar makabarta a da amma yanzu ku ziyarci makabartar saboda me fa innaha tuzakkirukum al-akhirah zuwa makabarta zai tunatar da kai fa idan an mutu akwai tashi da sakamako wasu mutane da suka kalli mannan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce masa a iza mitna wa kunna turaban wa man a inna suna kalkan jadida a ce idan muka mutu muka zama ƙasa muka zama kaza wai za a tayar da mu sai Allah yake musu qul kunu hijaratan aw hadida idan mutum ya isa zai mu dutse ko bakin karfi ba shikenan ba ba wannan ba ma aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum mutum ya zama duk wata halittar Allah da yake ganin tana da girma a idan shi girman da idan an rasa ta ba za a samar da ita ba to ya zama wannan ya gani wallahi mutum ko babu zai ma in dai Allah ya yi shi sai ya samar da shi kuma afa ayina bil khalqil awwal bal hum fi lafsin min khalqin jadid Allah ya ce ai san da zamu halittan farko ba mun gajiya bane ya halitti sammai da ƙasai fi sittata ayyamin wa ma masana min lugu ba wata gajiya da ta shafe mu inda Allah ta'ala sannan ya magana ya ce wa manya man yatawaffa daga cikin ku shi yasa an kaje duk abin da za ka yi na tsiya saboda bala'in tsiya za ka ga wani ya riga ka tsiya yana kunta a makabarta duk abin da za ka yi na tsiya a duniya to akwai wanda ya fi ta tsiya amma yana kunta a yana a makabarta ƙarshen tsiya ma akwai wanda Allah ya kira shi matsiyaci a Ƙur'ani kuma yana kunta a ƙasa ya ce idan ba asami ashqa fa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha to ai ko karshen tsiya Allah da kanshi kira kai ce maka matsiyaci to wani yayi tsiya saboda tsiya Allah da kanshi yace mai matsiyaci amma yana kunta aina a ƙasa in ko kirki za ka yi to baka kai babba dan babba ba shine manzon Allah amma yana kunta aina a ƙasa saboda haka duk abin da za ka yi kana da salaf in tsiya za ka yi kana da wa kana da magabaci in kirki za ka yi kana da magabaci akwai wanda ya riga ka idan za ka yi tsiya sai dai ka maimaita ba ka isa ka yi tsiyar da wasu suka yi ba in kuma za ka yi kirki to mannan Allah da sahabbai sun wuce shi yasa ake cewa fa tashabbahu illam takunu mislahu inna tashabbaha bil kirami falahu kai kokari kai kamance ce yana da wancin mutanen kirki, ko da ba za ka zama misalin su ba ɗari bisa ɗari domin kamance ce da mutumin kirki shi ma kirki ne to saboda haka sai yace wa minkum man yutawaffa min qablu wa minkum man yurad ila ardhil umr haka wani ran da yazo duniya zai tafi wani sati daya wani wata daya wani shekara biyar wa minkum man yurad ila ardhil umri daga cikin ku akwai wanda muke mai da shi zuwa mafi kaskancin rayuwa likai la ya alama min ba'd ilmin shi'a halin da ya bari na yarinta sadda ya fara daga baya sai ya koma ma wannan shi yasa daga cikin abubuwan da annabi ya dinga yin addu'a kan shi kenan yana roƙon Allah kada Allah ya mai da shi ila arzalil umuri zuwa ga mafi kaskancin wa kaskancin ainihin wato rayuwa fudailu bin iya ɗaya daga cikin magabata ya haɗu da wani mutum fudailu bin iya ta ƙara lahu sai fudailu bin iya yace wannan mutumin kan umurka nawa ne shekarunka yanzu ƙalar rajul sai wannan mutumin yace mu fudailu bin iya 60 sana yanzu shekara ta 60 qala sai fudail bin iyad ya ce masa idan anta mumu 60 tasiru ilallahi yaushe ko an sila in ku kayi shekara sittin, alama ne na ka kusa za ka koma zuwa ga Allah dan manzan Allah ya ce al'umma shi mafi yawancin shekarun daga sittin zuwa saba'in ne shi yasa malamai suka ce akwai as-sa'atul sugura Shi ne man mata qad qamat duk wanda ya mutu alqiyama shi ta riga ta tsayu akwai sa'atul wusta ne karni ɗaya shekara ɗari idan aka ce maka mutane yan gurub shekara ɗari za ka tara su to idan ka tara su za ka samu wanda suka kai shekara saba'in a cikinsu su ne kaso goma za ka samu kaso casa'in duk basa sa duniya ka je ka bincika duk dattijan da ka gani wani mai shekara saba'in to watakila zai iya faɗa ma duk wanda suka taso tare ba kowa yana shi kaɗai ne ya ce to tun da ka yi shekara sittin to alama ne ka kusa za ka koma zuwa ga Allah shi kenan faƙalar rajul sai wannan mutumin ya ce ma fudail bin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qala fudail sai fudail ya ce masa hal ta'rifu ma'anaha wannan kalmar da ka faɗa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka san ma'anarta kuwa qala na'am sai ce mafdil bin asi eh, na san ma'anarta yace masa a'arifu anni abdullahi na san cewa ni bawa ne na Allah wa anni ilaihi raji'un kuma ni zan koma zuwa wajen Allah fa qala al-fudail sai fudail yake ce masa ya akhi ya kai dan uwana man arafa annahu lillahi abdu duk mutumin da ya san cewa shi bawa ne na Allah wa annahu ilayhi raji'un kuma sai ya koma gaban Allah ya tsaya sai yake masa faliya alam annahu mawqufun bayna yadayhi to in ka san cewa zaka koma wajen Allah kuma ka san zaka tsaya gaban Allah yace wa man alima annahu mawqufun bayna yadayhi wanda ya san cewa kuma zai je gaban Allah ya tsaya sai yake faliya alam annahu mas'ulun ya san cewa kuma sai Allah ya tambaye shi wa man alima annahu mas'ulun wanda kuma ya san cewa zai tsaya gaban Allah akwai tambaya sai fudailu bin ya ce masa fali iddu lis-sa'ali jawaba to kafin Allah ya tambaye ka kai ma amsa tanadi kafin ka je ka tsaya wannan nan Allah ya ce ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah laysa bainahu wa bainahu turjuman nan da Allah zai tsira kai ya tambaye ka ba wani wanda wai zai maka translation duk abin da aka tambaye ka kana ji kuma sai ka bada amsa ko amsa ko wuta to shikenan fa bakar rajul wannan mutumin ya fashe da kuka wa qala yake cewa wa mal hila yanzu ya za a yi qala fudailu sai fudailu bin ayyaki masa al'amarin yana da sauki sai yake wa ma hiya yarhamukallah yaya za a yi a samu sauki wannan al'amarin da ka faɗa Allah ya maka rahama fudail bin siya yace masa ta Hassan fi ma baqiya ka kyautata aikinka ka kyautata alaƙar ka tsakaninka da Allah cikin abin da ya rage maka ya gafirullahu laka ma mada wa ma baqiya to abin da kai a baya da abin da ya rage yanzu na rayuwar sai Allah ya gafarta maka fa innaka yace lalle kai in a sa'ata idan ka ci gaba da mummunan aiki bayan ka kai shekara sittin yanzu sai ce. ukifta bima mada wa ma baki Allah zai kama ka da abin da kai a baya da abin da ne za ka yi kuma nan ƙarshe domin al'ibaratu bil kawati kowane mutum ana lura ne da me ya cika saboda haka idan ƙarshe ta yi kyau to rayuwa ta yi kyau in ko ƙarshe bai yi kyau ba ko da farko ya yi kyau to al'amari ya yi ne ya lalace hakanan abu hazin wani malami ne daga cikin malamai na musulunci suna tattaunawa da wani khalifan musulmi khalifan yake tambaye shi yake ce masa malana na karahul maut wai me ya faru ne ba ma son mutuwa fa qala sai shi wannan malamin yake li annana amarna dunya na saboda mun raye duniyar mu wa kharrabna akhiratana mun rusa lahiran mu saboda haka fa nakarakul khuruj min al ma'ar ila al kharab sai kowa yake baya so ya fita daga abin da ya gina ya raya zuwa ga abin da yake rusashe amma wanda ya raya lahirar shi kuma ya raye duniyar ran da zai bar duniyar yana da bakin ciki shi yasa Allah yake maqaruna wabtagi fi ma ata Allahu dar daral akhirah amma wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wala tabghil fasada fil ardi inna Allaha la yuhibbul mufsidin to ka rusa lahira ka raye duniya shi yasa dole ka kyamaci barinwa duniyar ka tafi lahira wannan shine ka'ida sai yake ce masa bayan wannan faƙalar khalifa sadakta gaskiya wannan maganar da ka faɗa kayi gaskiya sannan sai ci gaba da ce masa ya aba hazim laita shi'iri kai can ilimina malana inda Allah ya gada me muke da shi a wajen Allah gobe ranar alkiyama sai wannan abu hazin ɗin masa a arif amalaka ala kitabillahi ka gitto da aikinka akan littafin Allah ta duk zalika qur'ani zai baka amsa sai ce, wa aina a ina ne zan same shi a cikin littafin Allah sai ce Allah ta'ala ya ce innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim kuma balil insanu ala nafsihi wasira idan kai kana daga cikin abrar ne bayan Allah na kirki nagartattu masu kyautata alaƙar tsakanin da Allah kai kafi san kowa sani in ma baka da wannan alaƙin kafi ne kafi kowa sani sai kalifan yake ce masa to yaya za mu mu samu rahaman Allah sai ƙara ba shi amsa da ƙur'ani sai ce masa inna rahmatullahi qaribun min al rahaman Allah tana kusa ga mutane masu isari idan kana daga ciki ka sani in ma baka daga ciki ka sani fa qala khalifa sai khalifa yake masa kai to yaya za a gicco da mu yaya gabatuwa zai kasance gaban Allah ranar alkiyama faƙalin abu hazin sai abu hazin yake ce masa ammal muhsin mutumin da ya kyautata aiki ya yi aikinsa mai kyau faƙal ga'ibi ya ƙudumu ala ahalihi kamar mutumin da ya yi sabon aure ne amarya kuma amarya ta haɗi yadda ya kamata an shirya masa wato tuma ƙasa Farance wajen goma sha takwas shi kaɗai musamman ana cikin azumin nan ko kuwa ina goraye an ce ma wani sai kaga ya yi matashin kai da garwa an ce akwai masu lullaba da buhun algarara kuma <laughs> to mutumin da ya sawon aure an shiga cikin azumin nan ya dan fita ya ji ya dawo da yamma da ka samu an shirya masa abinci wajen kwano goma sha takwas shi kaɗai ce ka ce yi. to idan ya zo ya shiga gida wani irin tarba za a yi masa kaga tarba ce ta karramawa da mutuntawa ko to haka wanda yake mai isani ne idan ya je gaban Allah ranar alkiyama haka Allah zai fuskanci shi yace wa ammal musi wa ammal musi amma mutumin da yake mai sako ne fakal abid al abid kaman bawa ne wanda ya gujewa mai gidan shi mai gidan nashi yana neman shi ruwa a jallo yusaku ila maulahu sai aka ganshi sai aka koro shi zuwa ga wajen wannan mai gidan nashi kaga zai ci duka kuwa to Allah ya kiyaye to wannan kenan to saboda haka in har mutum zai yi kwadayi akan Allah ya bashi tsawon rayuwa to yi kwadayin Allah ya bashi tsawon rayuwa akan aikin alheri shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin shekara 63 sai Allah ya dauke manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama. to idan mutum Allah ya yi masa tsawon rayuwa ba a kan alheri ba to ya gama yawa shi yasa malamai suka ce akwai wanda mutuwarsu da wuri ya fi zama alheri fiye da ci gaba da rayuwarsu kamar yadda khidir ya yi ya kashe wancan yaron bayan ya kashe shi da riba musa amsa alaihi salatu wassalam sai ya ce wa ammal gulamu fa kana abawahu mu'minaini fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra iyayen shi muminai ne amma ci gaba da rayuwar yaron gara mutuwa shi yasa muka kashe shi tun yanzu saboda ɓannaci za ta ainihin wato faru saboda haka akwai irin wannan da yawa malam mai ashirya yana cewa zalibta hawa nafsin ta qatta tablaha zalibta hawa nafsin ta qatta tablaha zalibta bi shahawatin tukassiru dablaha zagalta uhud ad-din lan hablaha zalalta wa kam min zallatin lak qablaha tubarizu zadir wa nahruka barizu zubairuka gaddahu al-hawa wal ma'abiru zuburul ma'asi jaffa anha al ziyanuka kafnun na ashanatul manabiru زر الدر مهما شئت فهي المقابر وسكان تلك الدر فهي الجنائز yace zalilta hawalatin kalibin ta san zuciya abinda ranka take so kai shi kake kuma ka tabbatar da cewa rai abokiyar gaba ce innan nafsa la ammarata bisu illa man rahima rabbi sai yake zalitta hawa nafsin wato ka kana wato gyara sha'awar ran naka irin abin da take so haka kake yace ga kanan zagalta da dini ka dauki alƙawarin addini amma baka cika wannan alƙawarin ba yace ka zamiya akan aiki marasa kyau sau da yawa dama zamiya in kana buɗe zai bata wannan rukunin din ta wannan kofa sau da yawa zamiya ya tabbata gare ka kafin wannan lokacin yace kana fito na fito gama abucin sulki mutum yana cikin igwa da kayan yaƙi na bala'i kai kuma ka fito daga kai sai wukan yankan alayyahu waye ya gama da wani to kuna rigima da kai da shi dan ya yi rantsuwa gaban Allah ya ce sai ya gama da kai shi dan ya tanadi duk makaman yaƙi kai kuma ka tanadi komai ba waye ya gama da wani shi shi yasa yace zubairu ka gattawul hawal ma'abiru ɗan ƙaramin hankalin ka san zuciya da annamimanci ya lullube shi sannan zuhurul ma'asi wato alƙalma masu rubuta abin da kake yi na saɓo ko takaddun da ake rubuta abin da kake yi na saɓo jaffa an hal mazabiru alƙalman da ake rubutu sun bushe kinaya ne kai ka ce mala'iku sun gaji da abin da suke rubutawa saboda abin da kake yi na saɓo sai ce ziyalo ka kafnu tufafin da kake sawa kake kwalliya da shi likkafani ne na ashalatul manabiru kuma a gadon da kake kwantawa ka je in ka gama harkokinka kaman gadon gawa ne ko kuma na ashanatul manabiru gadon gawa wanda za a ɗauke ka ran da ka mutu shine gadon gawa na haƙiƙa yace zurid durra ka ziyarci makabarta ko ka ziyarci gidaje mahamashi shi ita fahiyal maqabiru duk yadda aka je aka dawo aka waye gari akwai ran da duniyar gabaki ɗayanta makabarta ce shi yasa Allah ta'ala da yace wa yas'alunaka 'anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa fa yadharuha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta ta haka imamu shafi'i shi ma yana da irin waɗannan maganganun da ya ta janyo hankali yana cewa kabat naru nafsi bi ishti'al mafariki wa aslama layli iz ada ashhabuha matan أشست فوق هامتي على الرجل مني حين طال غرابها رأيت خراب الأمر مني فزرتني ومأواك من كل الديار خرابها هل يدي عندي يكي سوى ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا أزمها وعذابها دم متمن ديتي زي تندن ويشي كوي تاجت نيش رأيو الدنيا إمام الشافعي يكي سوى ممن تندن الدنيا من جيرتك تاكورو من دائي لغبا تاكورو من بلائي ta bayan mun ji daɗin daga baya kuma ta koro bala'i sai ce falam araha illa gururan wa batila kama la fi zaharil falati sarabuha ce ban ga komai a duniya na mafaci guru ruɗi irin yadda ka san mutumin da ya kama hanya zai tafi Kano ana bala'in rana ba yana hango ruwa a gaban shi ba a kan titi idan ya je wajen me yake gani ba komai to haka duniya take ba komai a cikinta sai fitina da bala'i da tashin hankali sai ce wa ma hiya illa jifatun mustahilatun alaiha kilabun hammuhun na kizabuha duniya yadda ka san wani wato mushe ne a kanta bayan kuma ga mushen sannan kuma ga kalluka su suna sai su sun ci mushen ce fa in tattane ha ta silman li idan ka nisance ta ta hanyar da ya dace sai ka zauna lafiya da mutanenta amma wa in tattazim ha na naga atka ha. an ji an ajiye mushe a bola kannuka sun je sun taru suna ci kai ma ka zo kace sai ka ci to billahi allazi in ba sa'a ba sai wani karen ya yaga ma cinya wallahi tallahi sai wani karen yayi ya yaga ma cinya to saboda haka wannan shine ba a kar mutum yayi tunanin duk mutumin da yake da imani sawa a rai cewa a koda yaushe mutuwa za ta zo zai taimaka maka wajen iski idadi na aikin kwarai an tambayi hatimul asam an ce da me ka zauna lafiya a rayuwarka yace da abu guda hudu yace na farko alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi abinda Allah ya azabta ya kaddara ya rubuta arziki na ne nawa ne babu wanda bai ce sai na tashi duk abin ya zo na rayuwa sai in sashi a budget abin da bai ciki bai ma gobe kai ya wahalar da ni sannan na biyu yace duk abin Allah ya sa ne yace in yi ba na jiran wani ya mun domin ba wanda zai yi shi sama da ni da haka duk in kana so ka samu matsala Allah ya sa ka aiki ka ce wani kake so su ya zo yayi sannan ya ce na uku ina jin kunyar Allah ya ganni inda bai dace ba shifa da inda bai dace ba sai na kame ba na tashi in ji sannan ya ce na hudu na san mutuwa a koda yaushe za ta iya mamaya ta zo ne kuma shi yasa nake mata shiri kafin ta zo yace to da waɗannan ɗabi'un guda hudu su na zauna ainihin wato lafiya a wannan rayuwa Allah ta'ala ya shirye da mu Allah ya sa mu cika da imani Allah ramma mai Allah ya ce a gaba قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين الإمام wato babban malamin tafsiri na farko a duniyar ahalus sunnati wal jama'a shine al-imamu ibnu jarir at-tabari al-imamu abu burda da ya littafi ya sa masa suna rijalul uzzab allazina asaru al-ilma ala az gwagwaran malaman da a rayuwarsu suka fifita harkar karatu akan harkar aure mutum na farko da ya fara kawa shine al-imamu ibnu jarir at-tabari ya yi littafi yana nan tafsirin muna da shi akwai bugu daban-daban amma wanda nake da shi mai mujalladi goma sha uku ne kwanan nan muka so shi dubu goma sha takwas eh, idan ba a karatu sai da kuɗi ko kuwa to a tarihin al'imamu ibn jarir tsabari na farko mutum ne wanda Allah ya yi masa zaka'i ta yadda ya ci ya rantsi da Allah tun da yake bai taɓa rubuta wato baƙi a kan fari ba me yake nufi tun da yake in zai je karatu majalisin malami baya ɗaukar takarda da biro ya rubuta wani abu Allah ya ba shi kwakwalwar da in zai zauna majalisin malami karatu awa ɗari duk abin da malamin ya faɗa ya ɗauki sai tashi ya gaba amma tare da irin wannan kwakwalwar da yake da ita bai samu lokaci ya aure ba aka ce nisa ba za ka aure ce ba matar da za su iya zama da ni domin yau ina can garin neman karatu na gama na tsallaka can na yi can na yi can na yi can ita wala ba za su iya ba yasa kawai na haƙura da irin wannan ƙwaƙwalar to wannan littafin nashi wato jami'in ta'awi wanda shine tafsiri na farko a duniyar ahli sunnati wal jama'a wanda shi ya fara yin at-tafsir bil in ka bi wata kalman sai ya kawo ta daga asare magabata fassara sama da ashirin ibn abbas ya ce ikrama ya ce mujahid ya ce muqatil ya ce haka ake kuma mu dama ahli sunna wajen tafsiri mukan dogara da magabata ne ba ma yin tafsiri daga jakkanmu min wa'a'ina a ba ma yin haka dan bid'a shine yake zuwa ya tafsiri daga jakan shi wa Allah wastaqamu ala tariqati dingina ya cewa wata tariqa ta shi wanda wannan tafsiri ne wanda annabi bai san shi ba sahabbai ba su yi ba ba san shi ba Abdullahi Gondi da yana kawo ka'idojin tafsiri a littafin shi kitabun miftah tafsir duk sai da kawo wa'annan ka'idojin wa ma akhadha tafsiri fil kitabi وسنة الأقوال للأصحاب واجمع لدى تعارض الأقوال ورده, ورده القوية haka الاستدلال zo ya كما magana cewa ga ƙa'idoji na tafsiri kuma daga ƙarshe a littafin nashi ya zo yana tsoratarwa da tahaziri akan tafsirin da ba a karɓa ya zo ya tafsirin sufaye ya ba a karɓa domin akwai wasa da addinin Allah da kuma raina hankalin mutane a cikin wasu fassara ayon abin da ka sani sai a ce to ai wannan zahiri ne kai kuma zahiri ka sani mu dama Allah ya ce mana huwa allazi arsala rasulahu bil huda ko li yuzhirahu ala din kullihi saboda haka dole kai mana zahiriya in ka kawo abu ba mu ba dole mu maka tambaya ba za ka kawo abu ba kai kai shiru mu magana ka ce wai zahiri ne a kawai dole kai bayani in ba a gane ba sai sai mun gane to saboda haka sai al-imamu ibnu jarir tabari yake cewa alƙaulu fi ta'awil qaulillahi jalla wa ala yake cewa ajma'a ahlul ilmi bi ta'awil jami'an ma'abuta sanin tafsiri gabaki ɗaya sun yi ijma'i ala anna hadhihi al-aya akan wannan ayar da zamu karanta nazalat ta sauka ne jawaban lil yahudu jawabi akan yahudu min bani isra'ila daga cikin bani isra'ila za'amu anna jibril aduwan lahum sai rai cewa wai mala'ika jibril wai makiyin su ne dan adawar su ne wa anna mika'il waliyyin lahum sannan wai mika'il mala'ika mika'il shine wa wanda yake ainihin wato masoyin su ثم اختلفوا في سبب الذي min أجله قالوا sannan malamai suka tsarawa juna ilimi dangane ne sababin da ya sa su yahudawa suka faɗi wannan magana faqala ba'dhum sashin wasu daga cikin malamai suka ce inna ma kana sababu qilhum zalika min ajali munazaratin abinda ya kawo suka faɗi wannan akwai wata munazara tattaunawa kace na ci da ya faru tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan al'amarin annabcin manzon Allah su ya kawo hadisi sukutun da isnadi cewa haddasana kuraibu قال haddasana yunus bin بكير an عبد الحميد بن حرام an shahar bin haush haush hashab an ibn abbas annahu qala ya ce lamma ko hadarat isabatun min al-yahudi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wani yanki daga cikin jama'ar yahudawa sun zo wajen manzon Allah faƙalu suka ce masa ya abal qasim ya baban ƙasim wannan yana daga cikin ladabi na kiran sunan manzon Allah amma wai a ce ya Muhammadu ba irin yadda wasu suke wa annabi kiran budurwa ko ba ka ake ba a nan garin haɗin daudin manzan Allah mun gani an yan ƙwallon manzan Allah a nasara shatan manzan Allah barmana cugin manzan Allah haruna ujan manzan Allah duk an yi saboda rashin girmama manzan Allah kuma wannan sai mutum ne da awa ya fi ka sanwa san annabi ya suka ce haddithna an khilalin ka ba mu labari akan wasu ɗabi'u la ya hunna illa nabi babu wanda isa san waɗannan abubuwan sai annabi faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam sai manzan Allah ya ce musu salo amma shi'itun ku tambaye ni duk abin da kuke so walakin sai da ij'alu li dimma ku sanya min alƙawari wa aka da yaquba ala banihi da abun da annabi yaquba ya rike alƙawari da shi akan 'ya'yan shi la in ana haddathukum shay'an idan na baku labari akan wani abu fa arabtumuhu kuka gane wannan abu la titabi'unni alal islam za ku bi ni akan musulunci faƙalu zalika laka saskati e gaskiya mun yadda in dai muka maka tambaya yadda muke so ka ba mu amsa domin kuma mun maka alƙawari za mu shiga addinin ka fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce mu to saluni amma ito tunda mun yi alƙawari da ku mun yarjejeniya mun yi agreement ku tambaye ni duk abin da kuke so shikenan faƙalu sai suka ce akhbirna an arba'i khilalin nas'aluka anhunna ba mu labari akan wasu ɗabi'u guda hudu da za mu tambaye ka akan waɗannan ɗabi'u sai suka ce wa mandan Allah na farko akhbirna ka bani labari ayi ta'amin harama isra'ilu ala nafsihi min qabla an tunzala at-taurat cikin suratu ali imran Allah ya ce kullu ta'amin kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi kowane irin abinci halak ne akan annabi isra'il shine wato annabi yaqub sai abin da shi annabi yaqub ya haramta wa kanshi kafin a saukar da attaura taura wa akbirna kuma ka ba mu labari kaifa ma'ul mar'ati wa ma'ul rajuli yaya kalan mani namiji yake da kuma kalan mani mace yaya yake sannan wa kaifa yakuna zakaru minhu wal unsa me yake sa a haifi ɗa namiji ko a samu ɗa mace wa akbirna bi hadha an-nabiyil ummi fi an-nawm ka ba mu labarin halin wannan annabin da za a turo na ƙarshen zamani a cikin baki yaya halin shi yake wa man waliyuhu min al mala'ika kuma waye yake kawo masa sako daga cikin mala'iku manzon Allah ya rubi shi ba su amsa wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya ce musu alaikum ahadullahi akan ku akwai alƙawarin Allah la in ana amba'atukum lalle idan na ba ku labari la za ku bi ni fa aqahu ma sha Allah min ahadin wa mithaqin suka ba annabi abinda Allah ya suna na alƙawari fa qala sai manzon Allah yace na shattukum billazi anzala at-taurata ala Musa ina hada ku da Allah wanda ya saukar da at-taura akan annabi Musa hal ta'lamuna shin kun san cewa kuwa anna isra'ila yaqub lalle isra'il shine annabi yaqub mari da marzan shadida yayi rashin lafiya mai tsanani faƙala saqamuhu minhu sai rashin lafiyar nashi tsanani daga nan fa nazar lillahi nazaran sai alwashi ga Allah alwashi cewa la in afahu Allah min saqami in Allah ya bashi lafiya da yuharrimanna ahabba at-ta'am wa sharab ilayhi yace sai ya haramta wa kanshi mafi abincin da ya fi so sai manzon Allah yake cewa kana ahabbu at-ta'am ilayhi luhmamul ibil mafi abincin da annabi yaqub ya fuso walla naman raƙumi raƙumi ya fuso yace wannan shine abin da Allah yake kullu ta'amin kana hillal li isra'ila illa ma isra'ilu ala nafsihi yanzu wannan ansar annabi ya bayar ko bai bayar ba ya bayar al-imam ainihin wato ibnu jarir tabari yake cewa qala abu jafar fi ma ra'a ana wa ahabbu sharab ilayhi albanuha faƙalu sai suka ce Allahumma na'am e gaskiya wannan amsar da ka ba haka take faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce musu an shidukum Allahumma shahad alaihim Allah ka shaida akan abin da suka tambaye ni na ba su amsa wa kum billazi la ilaha illa hu manzon Allah yake musu ina hada ku da Allah wanda babu abun bautawa da gaskiya sai shi allazi anzala at-taurata ala Musa wanda ya saukar da at-taura akan annabi Musa hal ta'lamuna kun san cewa kuwa annama ar-rajul abyadun galizun ruwan maniyin namiji wato fari ne kuma yana da kauri yasa Allah ya ce khuliqa al-insanu min ma'in mun halicci mutum daga wani ruwa wanda yake tunkuɗa juna a lokacin da zai fito wa annama al-mar'ati asfar raqiqun yace kuma digon maniyi na mace wato asfar ne fasfadi ne sannan kuma raqiqun mara kauri ne ba irin da namiji ba manzan Allah yake musu fa ayyuhuma ala duk wanda ya rinjaye daga cikin su kana lahul walad wa shabahu bi idnillah manzan Allah yace idan aka zo wajen halitta idan aka ɗibi tsugun mani namiji idan namiji ne ya fi yawa manzan Allah yace to kana zakaran bi idnillah idan ko aka ɗibi tsugun maniyin na mace ya fi yawa annabi ce musu kana unsa bi idnillah to yanzu wannan binciken likitoci sun tabbatar abin da annabi ya faɗa shekara 432 haka abin yake wata makaranta ya je babu saboda me wanda ya ciro shi yana karɓar saƙo ne wa innaka latulaqal qur'ana min ladun hakimin kabir sannan qur'ani littafi ne dama wanda zai dace da kowane zamani shi yasa sai ga in ana fitar da abubuwa na kimiyya da fasaha wanda ƙur'ani yake goyon bayan sa abin sai ya baka sai baka mamaki yanzu sannan Allah ya ce wasu, saba'i zatil hubuk ina rantsuwa da sama ma'abuciyar hanyoyi a lokacin watakila can baya ba wanda bai tunanin sama akwai ne hanya amma yanzu mu mun tabbatar sama akwai hanya ko babu akwai akwai jirgi yana da hanya a sama jirgin sama kuma yanzu wata hanya ta sadarwa da ake amfani da ita a duniya da hanyoyin mai take amfani ba sama ba sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq aw lam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid sai mun nuna musu ayoyin mu ji Allah cikin sasannin duniya har akan kankin kansu har sai ya bayyana cewa lalle Allah gaskiya ne kuma ya tantance abota masa daga nan suka ce eh gaskiya ka faɗi wannan gaskiya ka faɗa sai manzan Allah ya ce Allahumma shahada Allah ka shaida na faɗa musu gaskiya bayan an yi wannan manzon Allah ya ƙara ce musu wa an shidukum billazi anzala taurata ala Musa ina haɗa ku da Allah wanda ya saukar da a akan annabi Musa hal ta'lamuna kun san cewa anna na hada nabiyya al-ummi wannan annabin da za a aiko na ƙarshen zamani tanamu ainahu wala tanamu qalbuhu halin shi a cikin bacci zuciyar shi ba ta yin bacci idanun shi ne suke yin bacci shi yasa wani malami ya ce la tunkiril wahya min ru'yahu inda lahu qalban idza namatil aynam lam yanim wa dhaka hina bulugun min nubuwatihi wa laysa yunkiru hala muhtalim la tunkiril wahya kada kake inkarin wahayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don manzon Allah yana da wata irin zuciya a san da idan ka kai ya rufe yake bacci to kai abu biyu za ka hada idan yana bacci zuciyar tana tana bacci amma annabawan Allah ba su hada abubuwa biyu zuciyar ta yi bacci idan yawa idan yi bacci shi yasa annabi Ibrahim da ya mafarki ya ga an ce yanka dan shi gari yana wayewa yace ya ya ya ya bani inni ara fil manami anni ka fanzur ma za tara mai dan yace ya abati fal ma tu umar kai da sassafa babanka ya nemo wata zan je wuta yace na gani an ce in zabba haka ya kake ganin za a yi kaga sai kai mama in ya dan buɗe osi in kafa ta ciki shi kenan sai kai sati takwas baka dawo ba to saboda haka to daga nan bayan an yi wannan wannan Allah ya ce na ba ku amsa suka ce eh annabi ya ce Allahumma shahad Allah ka shaida sannan qalu sai suka ce to anta la'ana fa haddithna man waliyuka min al mala'ika to yanzu ne fa saura ɗaya rage a ɗayan nan kuma yanzu ka bamu labari waye yake kawo maka sako daga cikin mala'iku fa inda hanu jami'uka aw nufariquka anan ne ko mu yadda da kai ko mu kare da ka mu ke da kai a ta ƙarshen nan qala sai manzon Allah ya ce musu fa inna waliyyi jibril ai wanda yake jibincin al'amari na wajen kawo min sako shine mala'ika jibrilu walam yab'athillahu nabiyyan qattun kuma Allah bai taba turo wani annabi ba da dai illa wa huwa waliyuhum fati mala'ika jibril ne yake kawo masa sako qalu sai suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama law kana waliyuka siwahu min al mala'ika da dai a ce gaskiya wani ne yake kawo maka sako daga cikin mala'iku ba shi bane to da mun yadda mun bi ka gaskiya qala sai manzon Allah yake masa fama yamlakum an tusaddiquhu shi mala'ika jibril me yasa ba za ku gaskata shi ba qalu sai suka ce innahu duna ai malaika jibril dan adawan mu ne mutumin da yake mugu shi yake zuwa kawo wahayi fa shi ake turawa can garin ya je ya tsawa ya je ya kifar da can garin ya aba da dai mala'ika mika ilimi kaga kowa ya san mala'ikan rahama ne shi yana da alaka da ruwa da waye da waye amma dai gaskiya tunda ne jibrilu ne ba za mu yadda ba abdullahi dan abbas yake cewa a lokacin ne allah ta'ala sai ba su amsa raddan lahum sai yace kul ka ce musu man kana aduwwan li jibrila duk mutumin ne yake makiyi ne ga mala'ika jibrilu ko to fa innahu lallai shi mala'ika jibrilu wasu malamai suka ce wannan fa'un ba a ba ce fi jawabin sharti fa'un ce atifa suka ce jawabin sharti mahazu man kana aduwwan lillahi ko man kana aduwwan li jibrilu to falyamut gaizan ya mutu saboda bakin ciki shine jawabu sharɗi fa jawabu sharɗi kana mahzuban sai aka share shi to fa innahu lallai shi malaika jibrilu nazzalahu yana sakkowa ne da wannan alqur'anin ala qalbika akan zuciyarka da izinin wa bi iznillah sai yace da izinin Allah malaika jibrilu yake sauka kul nazarahu nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin yasa Allah ya wasafa mala'ika Jibril da annabi sanda yake bashi sako cewa najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha allamahu shadidul quwa zu mirratin fastawa ma abucin karfi ne yake zuwa ya kawo manzon Allah sannan Allah kuma ya wasafa mala'ika Jibril yace mata'in summa amin mala'ika Jibril amintacce ne a wajen Allah shi yasa Allah yake aiko shi sannan musaddiqan lima ne yadayhi shi wannan qur'anin da mala'ika jibril yake sakkowa da shi akan zuciyar annabi to yana gaggata abin da ke hannunsu abin da ke tare da su sannan hudab wannan alqur'anin shiriya ne wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin alqur'ani yana maganin waraka hissi da kuma maraka ma'anawi shi yasa yanzu in an maka sihiri in dai likita ne wanda ya je karanta likitanci to bai sai maganin sihiri ba maganin sihiri sai ne sai qur'ani da sunna su kaɗai ne za su iya maka maganin sihiri shi yasa wani sai a kai shi wajen likita ya ce yana jin wani abu a nan ɗin shi likita ya ce ya hau kwamfuta ya hau duk abin da zai hau a auna a jona mai wani aka jona mai wayoyi za ka ɗauka wani za a yi ɗin shi ne sai yana sauka daga wani ya ce billahi billahi lazi ya ji abun ya dawo yace ta shi da ya haska ga kuma sihiri ne amma wallahi da an zo wajen irin su malam Muhammad al-Amin sai sai to wannan insha Allah Allah ya yi gaskiya da yace wa nunzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un min wa rahmatun lil sannan da yazo yana maganan cewa wa in uttil udna wa ja'alna jahannama lil kafirin hasira sai yace inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajaran kabira sannan bayan ya ce alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran hasana kenan qur'ani littafi ne ne na ainihin wato shiryar da bayan Allah to qur'ani shiriya ne sannan wa bushara kuma bushara ne gawa ga masu imani can baya yayi bushara وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وأن اللابار الجنة أكبر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله fa yaqtuluna wa yuqtaluna وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون الآبدون السائحون الراكئون الساجدون الأمرون بالمعروف والنابون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المين وبشر المسلمين الله يتأم ما سمين isani bushara Yaushe shi satin daga ran da za ka mutu akwai bushara innal ladina qalu rabbuna sun summa istaqamu fana khawfun alaihim wala hum yahzanun sai a ce to ba bakin ciki saboda haka ƙur'ani bushara ne Allah yake sannan yace ne man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril na'am وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين من كان دمة من ليكفنتي عدوا لله مكين اللاني وملائكته كم مكين ملائكم اللاني wannan alaƙa ce daga cikin wato ko aƙida ce daga cikin aƙidu irin ne huda shi yasa wasu daga cikin rawafit masu aƙidan zagin sahabbai suke da wannan aƙidar akwai shi'an da ake kiransu shi'a gurabiya wanda suka ce da na ali da manzan Allah kaman hankaka da hankaka ne saboda haka mala'ika jibril ya yi kuskure ne wajen sa kawo sako sai ba annabi amma asali ba manzan Allah ya kamata a ba ba na ali ya kamata a ba suna nan man kana lillahi duk wanda ya kasance makiyin Allah ne wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah wa rusulihi kuma maƙiyin manzannin Allah ne sannan sai ce wa jibrila wa mikala malamai nan suka ce zikir ainihin wato zikir likas ne ba adal am an ambace su a keɓe bayan an ambace su a dunkule saboda a nuna matsayin mala'ika jibrilu da mika'ilu to fa inna Allah lallai shi ma Allah aduwwul lil ne shi ma Allah maƙiyi ne gawa ga don mutumin da yake kafiri ne shi ma Allah maki ne gare shi malamai suka ce kalmar mala'ika almala'ika kamar can ba wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam ta zo a cikin littafin Allah su ɗaya har su 66 da takwas a cikin suratul baqara wannan surar da muke karanta kalmar mala'ika ta zo su bakwai ya zo a aya na 30 da aya na 31 43 ko 33 161 sannan 210 a ali imrana kalmin mala'ika ya zo su takwas akwai a aya ta ainihin wato sha takwas akwai a aya ta talatin da tara sannan akwai a aya ta arba'in da ainihin wato biyu arba'in da biyar saba'in sannan akwai tamanin da bakwai ɗari da ashirin da hudu da kuma ɗari da ashirin da biyar haka ya zo a cikin surutun nisa'i haka ya zo har zuwa ƙarshen suratul qadar tanazzal al mala'ikatu wa ruhu min fihi ko ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amrin salamin ya ta matla'il fajr to haka mala'ikatu kuma ya ambace shi kamar irin wannan wa mala'ikatihi su biyar a cikin alqur'ani Allah yana cewa mala'ikatihi da mala'ikunsa to mala'iku wasu halittu ne na Allah wanda Allah ya yi su da haske kuma Allah ya yi su don ya nuna ma ɗan adam cewa ko ka bauta masa ko ka bauta masa Allah yana da wanda za su bauta mai ba dan bautar za ta yi masa amfani ba domin yi tsa'imu wa la yut'am shi yake ciyar da kowa ba wanda yake ciyar da shi yi jiru wa la yujaru alaihi shi kowa yake neman kariya da shi shi bai neman kariya da kowa ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid manzan Allah da ya je aka yi isra'i da iraji da shi da aka je baitul ma'amur da Allah ya faɗa ya ce wal baitul ma'amur manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce baitul ma'amur din nan wani guri ne a sama ta bakwai wanda yake kullum akwai adadin mala'iku wanda ya kai dubu saba'in da Allah yake halitta yace su shiga ɗakin su mai bauta in suka gama a ranar su fita su gaba sun gama abin da za su yi kai karati kana gajiya kana rashin lafiya shi mala'ika baya wannan wani aka ce yi sujjada daga nan in yi sujjada wani yana nan haka har a tashi alkiyama annabi yace haqqati sama'u sama ta yi kuka manzon Allah yace wa huqqalaha an tahutta ya tantance sama ta yi kuka kuwa annabi ya ce ma fiha mawdi'u arba'i asabi babu wani guri da za a iya sa dan yatsa hudu a sama face akwai mala'ika na Allah a wajen in ma yana sujjada ko ruku'u ko tasbihi ko ta ibada har tashin kiyama baya cin abinci baya gajiya baya aure baya kasuwanci baya noma baya wannan bauta ma Allah kawai yake da aka je Isra'i da Mi'raji da Allah yayi maganin cewa manzon Allah ya ga mala'ika Jibrilu wa laqad ra'ahu nazlatan ukra inda sijratil muntaha ha jannatil ma'awa manzon Allah ya ce na ga mala'ika Jibrilu lahu 600 jina yana da fuka-fukai guda 600 sannan kowane fiffiɗe ƙwaya ɗaya ka kalli yadda duniyar nan take da girma amma ƙwaya ɗaya ya yi masa kaɗan ya buɗe shi a wannan duniyar kuma yana da su ɗaiɗai har guda ɗari shida to wannan ya kuma gangar jikin ta to wannan ya za ka kwatanta yadda girman shi to idan wannan duk ka je ka dawo tana da girma to ya kuma wanda ya halicci wannan halitta ya girman Allah yake subhanahu wata'ala shi yasa wani mutum ya zo ya wucewa ya ji ana karanta wa rabbis sama'i innahum lahaqqun misla ma annakum tantiqun sai faɗi mutu yace wani abu ne ya kai abu har aka sa Allah rantsuwa fa wa sama'i akwai bayan Allah in ka je karanta littattafan tajiri zaka ga irin wannan ya fa faru saboda sanin girman Allah sai yasa Allah ya ce su mu'mine wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana idan ana karanta ayoyin qur'ani in dai akwai imani daga gaske to zaka ga imanin yana yana tsaruwa sannan in an karanta ayoyi na azab na wa'i sai kaga wajilat qulubuhum zukatan tana tana girgida amma wanda za a karanta qur'ani ya ji ba a karanta komai ba to wannan zuciyar Allah ya kiyaye kawai ko sannan Allah ya ce me lokaci ya to an ce lokaci ya ainihin wato to saboda haka wannan shine to don haka Allah ta'ala ya shirye da mu Allah ta'ala kuma ya ainihin wato tsare mu ya tsare mana imanin mu kamar yadda muke ta bayani kullum muna wannan tafsiri ne ba a matsayin mu na malamai ba a matsayin na ɗalibai duk anan akwai yan uwa da ake ta fafutukan neman karatu da wani dan uwa can ma wani Allah malam musul wanda ya ji ya sa wasu kama ko wani zai gane ɗalibin ilimi ne ya ji ya yi shiga to saboda haka wannan shine saboda haka bisa ga wannan ka'idar muna nan muna ji cewa duk wanda ya ji gyara ko a rubuto ko a abin nan kuma ka'idar da muka sa na tambaya shine tambayar da muke da ita yau ta zo hannunmu saboda a yi tambayar adalci ita za mu karanta gobe sai mu bada sai mu bada amsa wannan shine muna roƙon Allah ta'ala ya shirye da mu kuma kamar yadda aka sani aka ta faɗakarwa wannan watan a dagi a ci gaba da yin abin da za a iya yi musamman na abin da ya shafi ibada sannan daga cikin ibadun da suke da muhimmanci shine taimako ga wanda ka ɗara shi ko kuwa da mun mai gidanmu shine manzan Allah wani ne magana na ce babban mai gidanmu shi bai san babban mai gidanmu ba na ce ka yau kowa mun ce mai mai gida a duniya to idan muka ce babban mai gidan to shine magana ta kare ba mu da wani babban mai gida a duniya sai manzan Allah to ya karantar da mu ya nuna mana wato muhimmancin infaɗi musamman a cikin wannan wata na ainihin wato ramadana da ake ciki wannan hadisin abdullahi dan abbas haka ya faɗa ya ce manzan allah in ya tashi zai yi kyauta kyautar shi musamman cikin ramadana yadda ka san sakakken iska yanzu iska in ta taso tana warewa ta ce wani za ta ba ba za ta ba wani ba ta haka manzon allah yake yin kyauta shi yasa malamai suka ce samu ka bayar shine wadata ba samu ka riƙe ba shi yasa manzon allah ya fi kowa wadata a duniya za a zo kana da bukata wani lokaci riga ne sa wani sai zai ce yana bukatar riga annabi ya cire ba shi wannan kai magana sai ce kai malam ai sai dai annabin kaji an fahimta ai to abin da muka faɗa a baya cewa fa tashabbahu in lam takunu min islam to daga cikin halayen manzon Allah akwai ainihin wato kyauta saboda haka yana da kyau a yi kokari a ɗabbaka wannan babu wani abu da zaka samu a duniya ya ishe ka ƙarya ne wallahi ba abin da zaka samu inda a duniya ne ya ishe ka duk sannan kake da dubu ɗari to yana kana harin wata dubu ɗari biyu ne eh? a'a wai mataki mataki da zaran ta kai dubu ɗari biyu kuma yanzu kana harin dubu nawa ne dubu ɗari hudu ne ko mai makama yana magana a kan kuɗi yana cewa a karin jihi asfara laƙar sufuratu jawabu a faƙin tara sufuratu ko ma'asuratun sum'atuhu wa shuhuratu kada uri asarra gina asirratu har ya je karshe ya gama yake cewa laulat tuqala qult dallat qudratu ba dan tsoron Allah ba da na ce yadda Allah in an ci jalla jalaluhu to shi ma kuɗi da na ce wato jalla jalaluhu shi ma saboda yadda kuɗi yake Allah ya samu cika da imani ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kun an sa an samu matsaloli kafin wa zaɓi an zo an yi zaɓe ya wuce to ina dunkule matsalolin ne kawai abin da zai kawo mu al'ummar musulmi shi ne al'ummar musulmi ta dawo zuwa ga addinin Allah Kaɗai sai a samu mafita mun sha faɗa wannan magana sannan muke faɗa wani yana ganin kamar wasa ne wallahi billahi ina rantsuwa da Allah wanda ya tsaye da sama babu ginshiki babu wata hanya da al'ummar musulmi za ta iya samun mafita in ba ta dawo zuwa ga addinin ba wannan shine abin da muka faɗa kuma shi za mu ci gaba da da faɗa Allah ta'ala ya shirye da mu kuma wannan shine farko kuma kamar yadda muka sayin in an ji kusakure a rubutu za mu gyara da izinin Allah saboda haka za mu tsaya nan sai gobe idan Allah ya kai mu kuma gobe ba shakka ba jayayya ba sabani gobe za a tashi da azumi saboda haka sai bayan sallar tarawih sannan za mu ci gaba da yin wannan karatu kamar yadda aka saba kuma wannan karatu wannan suke da rediyo ko tv za su saurara karfe 1 da rabi na rana zuwa karfe biyu a gidan DITV Allah ta'ala ya shirye da mu saboda haka za mu tsaya nan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk